Tun a watan Oktoba ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta bi sahun jihohin Zamfara, Katsina da Sokoto wajen rufe hanyoyin sadarwa da kuma wasu dokoki da ta ɗauka a matsayin matakai na tsarkake matsalar tsaro. Sai dai kuma duk da haka matakan da aka ɗauka ba su hana hare-haren 'yan bindiga a wasu wurare a jihar Kaduna ba. ko da yake dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel Alwan ya ce rufe hanyoyin sadarwar ya taimaka a bangaren matsalar tsaro gwamnatin jihar kaduna ta sanar da hukumomi wadda suke da alhakin taushe layukan wayoyin salula da cewa a bude waɗannan kafafen da aka taushe dalilin haka shine jami'an tsaro wadda su sojoji da 'yan sanda da 'yan sandan ciki da kuma sauran jami'an tsaro wadda su suka nemi a taushe layukan waya a watan oktoba da ta gabata yau sun sanar da gwamnatin jihar kaduna da cewa ana iya bude wannan layukan sadarwa wadda aka taushe bayan haka kuma su jami'an tsaro sun sanar da gwamnati da cewa lalle lallai wannan taushe layukan wayar salula da aka yi an samu nasarori waɗannan ba da dadewa ba su da kansu za su yi muku bayani da yawan al'ummar yankunan da aka fi samun matsalar tsaro dai sun ce rufe hanyoyin sadarwar da matakan tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka ba su samo wa al'umma su rangwame ba. Lallai farko an samu ci gaba, to amma daga bayan sati biyu zuwa sati uku da harkar suka gane yadda harkar take tsananin sai ya fi kowane lokaci ba a taɓa samun lokacin da ake cikin matsi irin wannan lokacin ba gaskiya. Mutane waɗanda da ya kamata da su iya sanar da 'yan uwansu cewa kai ga mutanen nan fa ku yi wuri kaza ku yi kaza yanzu ba information sai dai ka ga mutum garam a wurinka kuma waɗanda duk ake yi domin su wallahi ko a jikinsu tunda mutanen da suke kama abin da suke bukata in suka kama ɗan uwanka za su ce ka kawo kaza ko ka je ka ansu duk kai da kanka za ka je ka nemo musu abin bukatan su saboda samu ɗan uwanka ya fito yanzu kaga abin da ya faru a kwaga an zo an ɗauki mutane an kashe mutane kuma da suka zo su zo da babura baya bayan nan ma kuma har yanzu a satin da ya wuce an ɗauki mutane a wani wuri da ake ce ma jangali kusan mutum arba'in kuma su rubuto a takarda sunan wani kuɗi kaza wani kuɗi kaza wani kuɗi kuɗi kaza wani kuɗi kaza ko dai ka basu ko kuma su yi cikin zamfara da su to kaga mu za mu iya cewa kusan maganar network nan bai da wani fa'ida sai dai kuma duk da haka kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce sauran matakan tsaro da gwamnatin ta ɗauka na nan ba a janye su ba sauran dokoki wadda gwamnatin jihar Kaduna ta sanar a watan da ta gabata suna nan take na farko zirga-zirga na babura wadda ake a duk faɗin jihar kaduna sannan kuma hana saran ice a dazuka ko domin a yi katako ko kuma gawayi ko kuma wasu al'amurare ne wadda ake yi har waye kuma akwai ƙananan hukumomi wadda aka hana sai da man fetur a jarkuna da sauransu duk nan dokan suna nan dama dai duk da rufe hanyoyin sadarwar da gwamnatin jihar kaduna ta yi an dinga samun harare na 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna domin koko a farkon wannan mako ma sai da 'yan bindiga suka tare hanyar kaduna zuwa abuja da kuma birnin gwari zuwa kaduna yayin da har yanzu ma'aikatan karamar hukumar zariyan da aka sace ke hannun 'yan bindiga a rike isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya.